من

kowace irin zafi kowace irin baiwa ne kowace the kwanci a duniya ba su da goma a cikin shi ko da goma saboda halin ya halin da farko da duk wanda ya mai hankali da ni kana karfin jirgin kuriya ne daga son gaskiya tana canza mai wani da ra'ayi da ake yi tana ne canza mai dukkan rayuwa ba saboda haka ne

كل حاجة الدنيا وانت كما قال منذ هنا التاريخ بل منذ التاريخ إذا من ظهر صلى الله عليه وسلم في البدايات كل ولادة وطريقة عن الدين هي تبعث تبعث منقرة تسعة بعيد هذا هو الذي يريد وكان ya inganta a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zauna ba shi ba saboda babu sai a yi dubara a kuma shi duniya na da kima a wani Allah wa ya cancanta Allah ya kara ma shi ya yi Allah ya kai kuma da kuma shi yasa ya yi rayuwar da ya kare Allah ko shi ya kawo shi a lokacin ake yi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake Allah ya kai shi ga wannan daraja a yanzu bai yi nadamar wani abu da ya tara a duniya zai wani bai yi nadamar wani mulki da zai rubuce ne ba bai yi nadamar komai ba lokacin da Allah ya tattara masa hankalinsa baki daya yana roƙon yana roƙon da ya ke da wata matsaya a gidan aljanna da shi ne wannan fada amma gidan da wani yayi karanta irin wahala a kan da Muhammadu Muhammadu yi wa sallam ya mutunta na ya roƙi na da yawa da nauya na mutunta ya kama hijira ya kusa wa bayan ya dawo da dina. Ido ka tarihi ne, ya kaji da wannan tarihi ne. sai karanta da ke cewa ya wahala amma yau yana duniya bai yana ya Allah ya zafar wani abin da an mace ya sa dabarar ka ko kuɗinka ko kuɗinka ko kuɗinka عليه

duniya a wani ƙirƙirar mene ne hikima yadda Allah ba da su da shi ne da duniya aka ce a kowane da cikin sarakunan da suka gabata sun zamani da a jahiliya ya mallaki abin ya mallaka ta hanya a ranar hanya a ranar ya samu duk abin da kamata a samu ya yi rayuwar kamata ya yi kunci wata rana ta ciwon a jikin bapak dia rike da da abin da ke tara da duniya ya ce da duniya da ake yi haka da ba na rayu duniya a ce tsarka aiki da zai aiki na ne aiki na biya da alaƙa na ci in kai gobe kuma a duniya yana zargin duk mutumin da ya san koyo babu abin a abu ne ko ta hanyar ko ta hanyar haram ko ta ko ta hanyar dama duniyar kawai duniyar kawai wani da ke yi ne tara abin أبنك يقول أن الأول من أبنك كيف يأتيه الإسلام؟ تبني amma kuma ya tabbatar da in ya samu wannan abin kuma saboda haɗuwa ce da wani shi mai kyawu ni ake tsammanin mai kyawu wani shi ana tsammanin mai kyawu idan ka yi shi a gina wani rashin saboda alƙawari ne yau wannan alƙawari na da wani shi ne Allah ya نعم يظهر الجبريل ولا يتمسك بهذا السلوك فالإنسان لكي يرى الوجود فالوجود في ذلك فالجهل من تقاليد منع السلوك بالسير لكي لا ندع في أحيش لا تأمي أن أمر سوى أدلة لا تزال al pobre, a las desgracia, da wasu za a ba duniya waɗanda za mu rayu cikin waɗanda shi babu ne ka akwai shekara da ƙarshe da dama da rayuwar da ta da suna ya wasu wasu wasu wasu da da kira da da da da a aka zara a zuwa haihuwa ba to ita duba nuna ma da wani ɗan tarihin da ake maka koli sai an ce waɗannan abubuwa a ake gefe an ce ba a amfani da suka gare ka an kawo ma suna ne kai da gani ka san komai a raba kai yanzu ka koma tsakanin ka da Allah babu koli tare da kai sai abubuwa guda ne aiki kana kai da rigarsu sun kaɗai ne za su yi na wani tare da kai duk wanda ya riga wani cikin shi ne zai zama tare نحن في البيت جاهزة من شر البيت a lokacin da kuka samu munin abin da ba shi ne shan to da ana da kayan na har lokacin da ana da wani yanki na shiga riba samu ne rayuwar da amma rayuwar ya ko sai da ya kasa ya ko kuma da ya sama Allah madaukakin ke ya kasa har lokacin da za a kare Gracias.

mutan yana yana yi ba kuma yana zama dole ya zama shauka ne na ubangiji da ƙarfin kyau ubangiji a da lokacin da ke kawo shi ya yi wata da shi da aka yi ya zama ya zama wauta shi ke ya koma bawan wanda ke yi a yi da wani da tsari Allah yi ya zama su sarara wanda ya zama wanda ya wuce ne zama a duniya a duniya wani su suna da ya zama wauta da kuma yi ya nuna masu wani kone kone musamman ya nuna wani da za a ce ya tsalla ya kawo na kuna yana yi duk wani abin da za a yi ya wani za a zuwa ta tunanin ya yi da ake kamar yadda su yi da wani ko bai yi da ake يا مولانا في عبدنا وفي عبد عبد الحق ليس وليس ليس وانت لا لا لا يا جماعه

graça yana na tunanin menene ne masaka ko ina a duniya domin duniya an zai yi cikin halin biyu maganar fahimci ina na abu da yi ba ina na abu da yi ba cewa sun suka da sun suka da sun suka da kuma da shi da mu duk wani da ya mu ne cikin farin ciki cikin mulki cikin dukiya cikin daula kowane wajen nan da ne cikin rayuwa kan da wani wani ta da damuwar daban na shi damuwar daban sai mai kai ba shi ne gane ne ne ne damuwar shi to waɗannan halaye guda biyu Allah ya yi duniya a cikin duniya da take da waɗannan halaye amma lokacin da haka wani waɗannan halaye guda biyu hali da ta tafi shi ne